Rikici tsakanin kungiyoyin Falastinu da Isra'ila ba sabon abu ba ne a yankin gabas ta tsakiya, sai dai irin wannan aron gama na lugudan wuta da ke faruwa yanzu haka tsakanin su, rikici ne da ya ɗauki hankalin ƙasashen duniya. Idan aka duba ƙasashe da ke yankin gabas ta tsakiya, wasu sun hada iyakoki ne da kasashen afirka wanda hakan ya sa wasu 'yan afirka ke fatan a kawo karshen wannan rikici ba da dadewa ba shin ko yaya najeriya ya kamata ta fuskanci wannan rikici da ke tsakanin kungiyar hamas da kasar isra'ila ganin cewa ita ce yaya babba a nahiyar afirka ambasada hassan har jika tsohon jakadan najeriya ne a kasar trinidad da tobago ya ce wannan rikici zai shafi najeriya tunda ita ce yaya babba a nahiyar afirka don haka dole dole ne Najeriya ta saka baki wajen ganin al'amura sun dawo daidai a yankin gabas ta tsakiya. To idan aka duba wannan rashin zaman lafiya da ake samu a gabar tsakiya dole ya shafi Najeriya saboda alaƙoƙin da suke tsakanin Najeriya da wa'annan ƙasashen gabar ta tsakiya. Saboda haka Najeriya kasancewanta ita ce babba a nahiyar Afirka kacokam. Ya kamata a ce Najeriya ita ma ta sa baki ta tsoma bakinta a cikin wannan lamari saboda daidaita lamura duk wanda aka zalunci wanda aka kwato masa haƙƙinsa a maida masa haƙƙinsa a sami zaman lafiya tsakanin Falastinu da eh, eh, Isra'ila. isra'ila don ka saurari abin da ministan harkokin waje wato eh, na najeriya abin da ya faɗa gaskiya ne dole ne a nemi zaman lafiya kuma a warware wannan matsala ta harkar diflomasiyya saboda a sami zaman lafiya a duk faɗin duniya saboda kowa yana bukata ya sami walwala ga rayuwarsa a hirarsa da muryar amurka Farfesa Ibrahim Umara Gudumbali na Jami'ar Tarayya da ke Maiduguri ya shaida cewa wannan rikici da ke faruwa yanzu haka tsakanin palestinu da Isra'ila zai shafi harkan tsaron Najeriya da ma Afirka baki daya idan ba a yi taka tsantsan ba saboda nahiyar ta hada mabambantan addinai. Eh, abin da zai shafi nahiyar tsaron harkan Afirka shine Afirka ɗin a a cikin akidan addini musamman tsakanin musulmai da wanda ba musulmai ba. Afirka ɗin ko da yake ba mu da Yahudawa akwai uwa uwanmu wanda mabiyan addinin Kirista wanda kuma yawanci ba su san ma Falasin ɗin da shi musulmai da Kirista da Yahudawa duka wannan gurin gurin su ne na ibada. Den kuma wayansu rashin eh, rashin me rashin fahimta sosai muna jin tsoro kar wannan rikicin ya zo ya shiga nahiyar afirka ya kama na barna musamman ga rikice-rikicin da muke fama da su a sudan ga ta'addancin da yake faruwa a somalia mu a nigeria a nan ga wayansu abubuwa kawai allah ya kiyaye akwai hanyoyi da yawan da zai shafe mu Nasiru Marmara manazarci ne kan harkokin tattalin arziki da ci gaban kasashe ya shaidawa muryar Amurka cewa wannan yamutsi da ke faruwa yanzu haka tsakanin Falasɗinu da Isra'ila zai shafi tattalin arzikin Najeriya da mata nahiyar Afirka. Wannan yaƙi da ake na Isra'ila da Falasɗinu ka iya shafa tattalin arzikin Najeriya ta hanyoyi da dama saboda kamfanoni suke operating a najeriya a bangarori na kiwon lafiya a bangarori na gine-gine a bangarori na tattalin arziki wanda tabbas suna taimakawa najeriya wanda idan taɓuwarsa a can ya zama ya sun taɓu suna iya yana iya shafar yanayin da suke gudanar da ayyukansu a najeriya 'yan magana dai na cewa zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki rukayya basha muryan amurka daga abuja a najeriya